yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna sha uku ga watan jima'ar saniya hijira dubu daya da dari hudu talatin da takwas ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha bakwai a yau za mu yi darasi na hamsin da hudu daga farkon wannan littafi zuwa yau littafin da yake bayani akan wane ne almahdi kuma muna cikin fasali ko babin da ke bayani akan dirasa tahliliya akan shi littafin muhammad bello wanda za mu shiga insha allahu muna kokari mu fahimci abin da fasalolin babin suka kunsa mun gama bayani akan fasali na biyu za mu shiga yau shine fasali na uku don mu ji shi kuma me ya kunsa a dunkule wa amma fil fasli salis amma shi fasali na uku na wannan littafi mai suna alƙaunin muktasar fi amrin imamin mahdi muntazar na muhammad bello faƙaɗi zakarar muhallifu tariha kurujal mahdi shi mawallafi imam muhammad bello ya ambata tarihin bayyana almahdi ya bayyana cewa kamar wani bayani da wasu suka bayani shi ma ya nakalto wanda ke nuna cewa ga tarihi ga lokacin da almahdi zai bayyana to sai ya ambata wannan abin da wasu malaman suka faɗi wa zakara jawaniba tarihiyya li qadiyyati khuruj al-mahdi fi hadha fasli ya faɗi ɓangare na tarihi ne da wato wannan kariya wannan hukunci na bayyana shi almahdi wanda ake sauraron zuwansa a wannan fasali na uku abin da ya bayani kenan lakin da shek rahimahullahu ta'ala da yadkur hadithan wala ayatan allati tadullu ala anna almahdi ya kharji fi waqti kaza sai dai shi kan shi mawallafi shi shan muhammad bello allah ya masa rahma bai faɗi wani hadisi ba ingantacce kuma da ifi din ba bai faɗi ba hakanan ko wata aya bai faɗa ba wacce take nuna ko hadisi ko aya wanda suke nuna cewa almahadi zai bayyana lokaci kaza ba aya ba hadisi kawai da ya kawo abin da wasu suka faɗi na tarihi لكن أشار إلى ما ذكره الأولياء في كشوفاتهم وما ذكره أهل الجهر والحدثان في علمهم سيدي أبن دي فدي كوي ياي إشارة ني زواج أبن دي وليي wanda suke cewa an masa kashafi kaza an masa kashafi kaza an nuna masa kaza ta irin waɗannan maganganu ya faɗi nasu da kuma abinda masu wani ilimi da suke kiran shi ilmin jafri wanda yawanci yan shiya su suka fi wannan wai wani ilimi ne da suke cewa na littafi ne da aka rubuta na biyu rubuta manzo wato manzo sassana ya rubuta malim na bi ya rubuta mai duk wani abin da ya taba kasancewa da wanda zai kasance nan gaba ilimin ma kana wa ma ya ku kuma da duk wani bala'i da balaya da duk wasu iftila'o'i da wasu abubuwa na jin daɗi duka an yi wani annabi ya rubuta ma aliyu abin da zai faru a wannan littafin kuma duk gaba ɗaya an tattara an rubuta bayani ne a cikin wata fata ta buzu aka rubuta aka ba aliyu ba cikin shi bayanai ne na tsalasin wasu alamomi rumus da wani abin nan da ke nuna in ka ga nan ba kaza kaza take nufi in ka ga harafi kaza kaza yake nufi na gaibi to ba sai wannan element. wanda ilimin jafru yana daga cikin wato abinda su a suke dogaro da shi har yau har gobe to ya ambata mana abinda su suka faɗi a cikin wannan babin wal hadasan da masu ilimi na hadasan mana abinda ke faruwa yau da gobe cikin dare ko rana na zamani a yadda yake gudana su ma wannan karatun da muka yi na baya kwanaki na lambobin nan namba ka wato harafi kaza yana nufin kaza harafi kaza yana nufin kaza duk yana karkashin wannan ilimin idan ya faɗi irin wannan ya ce fa inna zalika mimma yusta'nasu bihi fi hadha manha sai dai wannan abu da na faɗa maku a wannan babin ji shi kan shi wato shi muhammad bello sai ke cewa na kawai ɗebe kewa ne da shi mimma yusta'nasu bihi kawai ana ɗebe kewa ne da shi fi hadha manha a wannan abu da ake so ya bayani ba wai abu ne da ake dogaro da shi na nassi an yarda da shi ba dan ba aya ba hadisi da ta ce ga rana ga lokaci ga shekara da almahadi zai bayyana tunda bayyana almahadi alamomi ne na tashin kiyama yana ita tashin kiyama take ba wanda ya san sanda za ta faru ko haka nan ma alamomin ta ba wanda zai ce ga sada abin zai faru shi sa shi da kanshi yace kawai na faɗi wannan abin da malamai suka faɗi ne don a da cewa da shi amin huna daga nan ne na famu anna sheikh muhammad bello rahimahullahu ta'ala ma da aqwalahum fi hadha al-fasl liyastadilla biha wa yatamid alaiha tun daga nan za mu fahimci cewa shi fa sheikh muhammad bello bai kawo maganganun su ahlul jabri wannan ahda da su hadasan da auliya a cikin kusufa ɗinsu bai kawo maganganun wai don a dogara da su bane bai kawo maganganun su domin a kafa hujja da su ba a abal innama auradaha liyasta'risa biha kawai ya kawo su daidai dai irin ɗaya cewa an faɗi kaza ni ma bari faɗi Dan kada wasu su fahimci ban san wacce magana ba malamai wani bin suna wannan ko ma maganganu ne wanda suke na shirme mutum shi ma ya ambata su don ya nuna ma mutane ya karanta wannan shirmen shi ma ya san shi amma ba don yi imani da shi ba shi ya sa akwai so da yawa wasu suna kuskure malami zai kata magana kamar hikaya hikaya ba da labari ba wai ya gamsu da abin bane to ba su su aibata shi sai su ɗauko maganar su ce shi ma ya ce kaza sai kafa hujjar shi ma ya wato kamar ya yadda da abin a matsayin akidar shi wanda shi ba ya faɗi bane a matsayin akida shi ya faɗi ne kawai kila a babin a san ya san abin ba wai a babin ya yadda da abin ba da bambancin faɗi abu na yadda da shi har akida ta kiran, da kuma na faɗe shi na ƙudurce shi shi ne akida ta da bambanci an gane da kyau saboda haka muhammad bello da ya faɗi wannan maganganu wanda kamar suna nuna almahadi zai bayyana shekara ta kaza ko ya faɗi ne kawai ba dan ya yabi da abin ba da zalika mahad hadha al-fasl bi kalamin nafisin bayyana qilatuhu fi domin yayin shimfiɗa a wannan farkon fasali din da wata magana mai tsada inda ya faɗi aƙidarsa a wannan farkon fasali ɗin don ka gane bai fa yadda da abin da zai faɗi ba haisu tsala ta inda ya ce ilam ka sani ya ke dan uwa mai karatu ko mai sauraron abin da nake faɗi ko mai karanta abin da na rubuta ka saurara ka sani da kyau annas sa'ata wa sharaqaha la sabila ila ilmi bi waqti buruziha ita fa tashin kiyama ita ce sa'a hakanan alamomin ta sune sharaqaha la sabila ila ilmi bi waqti buruziha ba wanda yake da hanyar sanin lokacin bayyanarsu ba ka isa ka ce ga ranar da za a yi tashin kiyama ba wata kaza shekara kaza ka iya cewa ranar juma'a za a yi dan hadisi ya zo da wannan amma wace juma'a ce ba ka isa ka faɗi ba a wace shekarar juma'a za ta faru ba ka sani ba a wani watan ba wanda ya ce ba wanda ke da hanyar da zai sami wannan ilimin kun gane da kyau to yadda take yace haka nan a sharatu ha wa ashratuha hakanan alamominta to shi ko bayana almahdi yana daga cikin ne yana daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda bayana dajjal sauka annabi isa hudu rana daga mafadarta duk waɗannan alamomi ne na tashin kiyama to yadda ita kanta baka san ranar faruwarta ba lokacin da watan da shekarar su ma alamomin tashin kiyama ba wanda ke da hanyar sanin lokacin bayyanarsu إذ لم يرد في ذلك آية ولا حديث ولم يرد في ذلك آية ولا حديث صحيح ولا أثر صريح maganar Muhammad Bello ne a can mun shiga yake cewa domin babu wata aya baya ɗaya tak ko wani hadisi ingantacce ko wani asar ingantacce wance asar maganar sahabbai kenan ko tabi'a wacce za a koma a iya kallanta a matsayin dalili to babu wanda ya zo yake bayani akan ga lokacin tashin kiyama ko kuma ga lokacin bayyana wata alama da bitanar tashin kiyama a ga wannan ya buɗe babin da shi kafin ya rubuta abin da zai rubuta na maganar malamai da suka ce almadi zai bayyana shekara ta kaza kaga in ko wannan ita ce shimfidar kaga ashe abin da zai faɗi shi faɗi kawai zai yi ba ya da shi bane dan da ya da shi ba zai kafa ba zai faɗi wannan ba ba aya ba hadisi ba asar ingantacce kenan shi ma sauki kawai zai tunda ba waɗannan ai da su ake dogara kafa hujja ko ba da su bane qala ta'ala sai kafa hujja da fadin Allah da laihi yuraddu ilmu sa'a ai zuwa ga Allah ake mai da ilimin sanin lokacin tashin kiyama haka Allah yake kaga shi kan shi na nufin wannan fa bayani da zai kawai zai yi shi ne ba dan yarda da shi ba qala al-qurtubi fi imam al-qurtubi ya faɗi cikin tazkira tashi yace amma ta'yin waqt khuruj ad-dajjal bi sa'ati kaza aw sanati kaza inma zalika fa waqt qiyam as-sa'a yake da yazo sharhin ayar nan imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa sai yake cewa ko cikin littafin sa suna taskira, banda tafsirin ma ya bayanin sai yake amma ta'yin waqt khuruj ad-dajjal amma ayyana lokacin bayyana da dajjal bisa ake kara ka ce lokaci kaza hausa na kaza ko shekara kaza suna fahimta da kyau wannan magana kurtubi ne ya ce nama zalika yin hakan kawar ki kiyamisa ai kamar lokacin tashin kiyama ne za ka iya ba shi lokaci ya ce fala ya alamu ahadun hayya sanatin hiya ba wani ɗaya da zai iya cewa ga shekarar da tashin kyama za ta kasance wala ayya shaharin hiya ko a wani watan ne tashin kyama za ta kasance to tunda ko haka ne shi ma bayyana dajjal ba wanda ya ce ga lokacin haka nan bayyana shi ma almahadi ba mai ta ga lokaci haka nan sauran alamomi manya-manya na tashin kyama Allah kaɗai ya san lokacin da za su faru amma annaha satakuni fi yawmil juma'a amma bayanin da ya inganta cewa ita tashin kiyama za ta tsaya ne ranar juma'a walakin ayyu juma'a juma'a eh mun ji annabi ya faɗi ranar juma'a mun yi imani ranar juma'a kiyama za ta tsaya to amma wace juma'a ce la ya'lamu ta'yinu zalika al-yawmi illa Allah azza wa ba wanda ya isa ya ayyana ya san lokacin da za ka ayyana juma'a ka ce ta shekara ka za ke ta wata za ke sai Allah mabuwayi la sharika lahu shi ko Allah ba mai tarayya da shi a ilimin sa na ko akwai ko sai ce wa kazalika ma yakunu min al ta ta'yin zamani laha wala ya alamu nan wurin akwai wawun sai ku gyara ku kai sai ce wa kazalika ma yakunu min al asharati haka nan dangane da alamomi na tashin kiyama ita ma babu wanda ya san yaushe za su faru shekara ko wata ba wanda ya sani tayinin zaman laha ta ayyana zamani ka zaga wata alama ta alamun tashin kiyama ba wanda ya san haka wala ya alamu ba wanda ya san hakan illallah sai Allah kira muna ganewa da kyau saboda ka kaga maganar shi kan shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama a wannan babi da ya na uku ya faɗo maganganun waɗancan wanda ba a tafa hujja da su magana wani ilimi na kashfi ilimin bayani a kan shi magana waɗannan su masu ilimi na jahru ko ilimin hadasan ba a tafa hujja da shi a kan abin da yake gaibi ba wanda ya shi sai Allah tashin kiyama alamomin tashin kiyama gaibi ne in annabi ya faɗi ka yadda kawai almahadi zai bayyana kai imani shi kenan yaushe ne wallahu alam baka sani ba kun gane da kyau shi ya sa wannan shimfina da yana nuna maka cewa shi kan shi shan muhammad bello allah Ya masa rahama ko da ya kulla babin ba ya kulla shi ne don ya da abin da aka faɗi ba shi ya sa ya fara wannan mukaddima din ayyana أورد كلام ya الذي mahadi fi ha. Ba المهدي فيها yawancin shimfida a wannan Babin? sai ya kawo magana wani malami ana kiran shi a Sharnubi. wanda shi ya fara ayyana ya bayanin cewa shekara ta kaza ne shi almahadi zai bayyana wahiya amu sharafin ya ce ita ce shekara shara za ka iya tuno shekara in kan tsirancin amu sharaf in ka ɗauko can da muka karanto tun daga nan ba ta ɗaya har zuwa dubu za ka iya ganewa ne me yake ɗauka ra'un me yake ɗauka fa'un me yake ɗauka ne yana daukan dubu ne ko ra'un suna daukan ɗari biyu ko ina jin haka ne sannan fa'un suna daukan tamanin ko da ka ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu da nawa kenan da tamanin wannan shekarar ce wani ya faɗi almahadi zai bayyana kuna ganewa min alhijiratin nabawiyya na shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya 80 wa 200 wa al shekara ta dubu da biyu 1280 wa hadhihi sana hiya nafsu sana allati idda al mahdi as-sudani mahdiyatahu wannan shekara ta dubu da da biyu 1280 ita ce nafsin shekarar da al-mahdi na sudan ya da awar mahdiyancinsa kun gane da kyau amma kamar bayanin zalika fi mahallihi kamar yadda wannan bayani wannan ya riga ya mun yi shi a baya ko in ba ku manta ba wata shekara ya da awar mahadiyanci wannan yana ɗaya daga cikin shi shek hayatu allah ya masa rahama wanda yake jika ga shi muhammad bello din wato ainihin yana daga cikin wannan rubutu da aka yi na shekara kaza almahdi zai bayyana yana ɗaya daga cikin abin da ya rudai ya tafi har yake cewa za shi ya mashi almahdi na su da mubaya kun gane da kyau shi yasa kullum ake so a rika karatu in ana karatu sai ka gane kila shubha mutum da me ya dogara me ya ja ya shiga cikin abin da ya shiga kila na rashin gane abin da yake shine daidai me ya dogara da shi to akwai wani zai dogara da wani abu na shubha ka shiga tekatu cikin kwakwalwar shi ba za ka hada shi da wanda ya abin da gangan ba shi ga shi abin da ya ɗauki hankalin shi kamar gaskiya ne cewa shekara ta kaza daidai wa daidai ta ɗari dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin almahadi fa zai bayyana kwatsam sai aka sami wani a sudan ya ce shi ne almahadi shi kuma nan ya karanta cikin shehunan littafan shehu usmanu da littafin kakan shi irin waɗannan ɗin saura ka sai ga kamar magana gaskiya ce suna fahimta da kyau wannan shi ne daga ciki shi ko wannan ilimi ka ce wata shekara kaza ka buga ka zana ka share ka gano kaza zai faru shekara kaza musulunci ba a gina shi da wannan ba a gina gaibi wani abu da Allah ya kone gaibin shi da wannan ilimi ne na bugun ƙasa ilimi ne na zane wanda mun a musulunci ba ma gina shari'a da shi kun gane da kyau wa zakara zalika qaulul hasan al-balbani haka nan wani shi ma ya sake kawo mana wannan magana wancan sharubi maganganun da ya kawo akan wannan ba abubuwa ne da za a dogara da su ba tun daga almahadi na sudan ya bayyana an ce daga shi shi kenan sai tashin kiyama shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin yau yanzu muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da kenan in ka kwashi wajen kusan ɗari biyu da yanzu ko tsawon shekara ɗari biyu ta faru gashi kuma ba tashin kyama ba isa bai sauka ba dajjal bai bayyana ba da rana ba ta hudo daga kyama ba ta tsaya ba kaga a shekarya ne kira ko wannan wannan lissafin da ake bagace ba ne kuma bayan shi ma wasu mahajiyoyi duk sun ƙara bayani kwanan nan ranar muka nuna wani ma'anin da zai <laughs> eh? to shi wannan abu kun ji wannan na nijar da ya ce almahdi ya zo nan garin wannan satin to ga almaji ya zo kano kenan Allah ya sauƙaƙe wato gaskiya yan uwa in ka rike ta shikenan ka huta dan da ka barta kuma shikenan ka shiga cikin damuwa wajen kokarin kare abin sai kuma kai ta samu damuwa yanzu wanda suke kokarin su kare almahadi na sunan shine almahadi kusan sun kusa karewa ne to sun san abin ba gaskiya bane a to za a datse ka a ga a wata kwana ta kasa fita yanzu yin kan fito ka ce mana shi ne a yanzu na ina ji wanda za su datse ka a kwana ka kasa ba su amsa sai ka suna da yawa hujjoji za su baka na waki ya ake zama almahadi ya ake kaza ya ake da yake shi wancan almahadi an ce lokacin shi abin nan zai bayyana ko adalci kuma duk da waye duk? ba mun karanta da kuma shi na gaskiya ko shi lokacin shi an samu wanda aka ta yaki da shi aka zubar da jini ake waye ina zaman lafiya ana ta kashe mutane ko ga shi yasa kullum in kaga kamsa ki gaskiya ka tafi ka riƙe wani abu wanda ba gaskiya ba aka zo za a nuna maka ba gaskiya ba ne mafi kyau ka tattara ka bar shi, ka dawo kan ne sai ka huta amma nan da kace sai ka kare wannan tsariya. wala za ka ta shan fama sai ka ga yara 'yan ƙanana suna nema su raina maka hankali shi yasa muke kira kullum ko kai ko ni da na gane wani abu kuskure ne haka nuna in yadda kuskure ne in dawo kan daidai shi sai ka huta ba ba ba wani zubar da mutunci ba ne ka fahimci abu daidai a nuna maka ka gane ka dawo kan daidai ba abin da zai faru gare ka sai ƙara ɗaukaka kan gane da kyau sadda mutunci zai zube daga sanda mutum ya ja da gaskiya domin sai a ci tafiya ci tafiya wannan karyar sai ta kasa billewa wasu kuma ka ga mutum ya rufe da zai yi ya ta nemo dalilan da ba su ne dalilai ba to shi ma wannan hasanul Balbali din yace annal mahdi da ba'da ne. min dole ahli tsawon wai almahadi zai bayyana bayan wasu dauloli guda biyu da za a yi daular nan da ake ta ahli tsawon alama zakarahu ahli jabri da amma ne da su wannan ahli jabri din suka faɗi a wurinsu. haka suka faɗi wa ramazu li zainika ne. ma daulatul mahdi ta'akun suka yi mata rumus rumus shi ne alamomi kun san rumus ko a sa kamar a ce safun da sinin da ainun da fa sun ya ce nufi da sinun din suka ce faƙala amma sinu wannan sinin din akwai ya'un a wurin kuskuren bugu sai ku gyara ba sanin ba ne amma sinu akwai ni yawon amma sinu fa kadara aina wani sai sai ya ce ai mu sinin din alamar ta sinin mun riga mun ganta wa huwa al-faqih Sulaiman alladhi aqama al-jihad fi Kota wa wuli Abdul Qadir Imam al-Adil me yake nufi da sinun shine Sulaiman sai Sulaiman wanda ya tsaye da jihadi a daular nan da ake ta Kota wacce ake kira ta Kota Tora ko kuma ka ce Kota wacce an yi ta can kogin da ke tsakanin Senegal da ainihin wato ainihin murtaniya a yanzu kenan ka sai da najeriya take da nijar a lokacin su ce usmanu ba ka ce ma najeriya najeriya su nijar ita ma masu nanta nijar ba kuna ganewa da kyau daula ce kowace ga yankin ta ga ake haɗa kawai shi kenan da su ma senegal ba wata senegal ka ce nan wurin wato murtaniya a wannan lokaci dauloli da an yi daula ta kota tora a can area wanda tsaye da jihadi a lokacin shine Suleiman to ta ake mai rumuzi da tinun ɗin kawai sai a ɗau tinun kun gane sannan sai a lokacinsa ne aka shugabantar da abdulkadir al-imam adi adil shine alkuci wanda yake in ka je kana karanta littafan tarihi za ka ga daular ce aka yi mai ƙarfi kuma daular ce ta ahlus sunna wa amma ainihin ɗin nan da suka yi mashi abbreviation da ainihin in an ce maka rumun shi ne abbreviation da turanci wa ainihin ɗin, shi kuma ana nufin da shi Usmanu bin kodi shi ne sai ce fala arahu illa kum haza usman ba ma ganin wani ne ya dace da ramjin nan na ainihin sai ba shehin nan naku usman bin kodi domin me shi ma fa innahu la budda an yuqima jihada fi hadhihi al shi ma ba makawa zai tsaye da jihadi a wannan gari na nan yammacin Afirka inda shi ma ya tsaye da daular sa a lokacin hatta ya tasila bi mamlakatihi bi mamlakatihi bi mamlakati ahli Fota wato daular sai ya kafa masarautarsa sai ta haɗu da wancan masarauta ta wancan zamanin ta shi Sulaiman ko Abdulkadir kina alfoti. sun ka hada ba maganar senegal bane ba maganar murtaniya ba daga nan ga daula ta shi usman to za ta tafi ta haɗu da daula ta shi wancan ta su wato ko ta tora kaga mun sami ainun asinun suleiman ainun kuma usman kuna gane ramzin sannan ya ce wa kiyamul fatimi ala isri zalika sai kuma alfatimi shine fadin kenan ba sa'afun yace ba sa'a fa to fa wannan alfadi ne kenan daula ta shi'a da ta tsaya ita kuma ana isri hai wato zalika haka ma ma zakara hula ma'un jafri kamar yadda su malaman jafri su ne malaman shi'a masu wannan yadda da wannan ilimin suka faɗa kaga shi ma ke kamar yadda suka faɗa kaga inan duk abu ne hikaya ce ake ba wai imani ne da abin ba duk ana so a nuna maka cewa ga fasa da almahadi zai bayyana to shi yasa lokacin gushewar daula shehu usman jikokinsu wasu suka rudu sosai da wannan rubutun suka rudu rutuwa mai karfin gaske tafi bayan yanzu tunda daula ta su ta su ko ta tora ta gushe yanzu ta shehu usman ita ma babu wannan daula ta shiya dama daula ce kun san yadda take ta shiya to kaga yanzu wa zai bayyana zamani sai suka dauka ya rikice ba sauran abin da zai bayyana sai da ja'a sai almadi shi ko almahadi dama wasu malamai sun faɗi a ilimin su na jafru da na hadasan zai bayyana shekara ta kaza da kaza shekara ta kaza da kaza wasu ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin wasu ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku haka dai za ka ci samun irin wannan bayanan nasu to shi yasa sai duk aka ruɗe wasu ke ganin kamar wannan ilimin nasi ne za a iya dogaro da shi to da an sami wani ya ce ni ni ne almahadi yake na wasu kuma sai su to shi yasa kullum karatu yan uwa shine ke baka kariya daga duk wata kura da za ta taso duk yadda take tana saba ma Qur'ani da suna yake tattala ta watsar wa dawlatul ula wannan ƙarin bayani ne kawai wanda ko ba kawo shi wancan ya isa amma suka ƙara bayani suka ce ta daular farko fa fi ma zakara laha mi'atun wa sab'ata ashar tawoyin shekara ɗari ne da sha takwas wa daulatu saniya laha mi'a wa sani wato wasnai ashara ita kuma ta yi shekara ɗari da sha biyu sun mai zahar fatimi wa kalima ba min ha wa sitrun sannan wai alfatimi zai bayyana ya faro wasu shekarun nashi sun kare sun wato ya sami shekara 67 a cikin na waɗancan kinan wa baki insha Allah 45 abin da rage shekara arba'in da biyar a shi na shi lissafin don ka da waɗannan shekarun za ga kusan suna kama da na shi yadda can sharnobi ya fadi da wannan ɗan bambancin ko ka sami shekara biyar ko goma ko sha ko ashirin duk dai wasu shekaru ne makusanta da kawai mutane sun yanke wanda suke da wannan ilimin almahadi fa zai bayyana cikin wannan shekara kuma yanzu ga shi shekara sama da ɗari ta karu sai dai almahadi na karya da suke ta bayyana amma na gaskiya dai bai bayyana ba kun gane da kyau wal waqi'u yukazzibu hadhihi al-hisabat al-madhkura to lissa wato waqi'i ayan san waqi'i ko hakikanin abin yadda yake faruwa kamar yanzu shekarun da muka lissafo muna shekara dubu ɗaya hudu da talatin da takwas a can baya an ce mana shekara 1280 zai bayyana ko ka ce 1300 zai bayyana ta zo ta wuce ka ga waki iya kare ta wancan suna inda kai a kai ga kai yanzu ka sani shekarun sun shuɗe bai bayyana ba ka ga waki iya kare ta wannan lissafe lissafen har su mazan amun sharafi al'ana bi mi'ati wa hamsa wa arba'ina aman lokacin da muke wannan rubutun an sami shekara ɗari da arba'in da biyar sun wuce biduni zuhurul mahdi yanzu ka tsara daga rubutun zuwa za ka ga shekarun sun karu allazi wa safahu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bayyana cewa shi almahdi zai bayyana kun ga kenan ba haka bane waka zalika madatu dawlataini almazkurataini bidun khuruj almahdi wancan dauloli daula ta fota tora ta yi an yi ta tashi sun yi mulkin su da adalcin su da komai sun tsaye da jihadi a zamaninsu haka nan daula ta shehu usmanu an yi ta ta da ita ma an yi yaƙi an tsaye da daula an komai ba tare da bayyana almahdi ba wani zalika lam ya sami da alaihi mu'allihu ban zakarahu istinasan yasa mawallafi bai dogara da lissafe-lissafen nan ba kawai dai ya ambata su ne don ya da kewa tunda an faɗi mu ma bari mu faɗi amma ba da mun yadda ba lakin ba'du sakkuwiyin sai dai wasu mutanen sokoto Allah ya masa rahama ka sheikh hayati bin sa'id bin muhammad bello wa amsaluhu kamar shi sheikh hayati bin sa'id bin muhammad bello kun ga sheikh hayati jika ne ga wakilan da shi sheikh muhammad bello domin tsakanin su shine sa'idu sa'idu shine mahaifin shi sheikh hayati to shi kam da shi da irin misalansa akhadhu bi hadhihi hisabat sun yi riko da wannan lissafe lissafe wastadallu biha suka ta kafa hujja da su ala da'awati mahdiyyati sudani a bisa da'awar mahdiyancin wato mahdi na sudan haisu amanu biha yadda suka yi imani da wannan da'awar tashi suka yadda da cewa shine almahdi wa baya uhu ala da'awatihi suka yi masa mubaya'a akan da'awarsa cewa su a ganin su babu wani almahadi sai shi an yi shi ya gama shi kenan ba wani kuma almahadi da zai zo nan gaba kun gane da kyau wanda koyon in ka je sudan za ga akwai dan gugudin su amma kusan 70% ko 80% duk sun dawo daga wannan maganar sun dawo daga rakiyar cewa almahadi na sunan shi ne almahadi saboda waƙi ya karyata haka yau daga rasuwarsa zuwa yau shekaru ne sama da ɗari kaga kenan lallai al'amarin ya zama ba haka bane an gane da kyau wannan ita ce dirasa taliliya tun kafin mu shiga majanin littafin shan muhammad bello mun fahimci mai littafin ya kunsa fasalolinsa guda uku an gane da kyau fasali na farko ya faɗa mana da ya faɗa mana me za ku yi tunawa ai abubuwa uku ne ce ko duk kun manta kenan ba kwanan yau na bayan zai yi tuna fasali na farko mai kunsa na biyu mai kunsa na uku yaushe muka yi ba rana ya ce muka na biyu ba rana ya ce mai kunsa shi tun da kusa ne za ka yi tuna hmm? ya kawo mana hadisai ne ko ko ba hadisai kawo ba wanda suke bayani har muka ji cewa wasu ya inganta su shi kan shi ya gaba inganta su ba ne babin fasalin farko ya ambata wanda suke da'awar mahadiyanci ko aka yi masu da'awar fasali na biyu ya faɗi dalilai na hadisai wanda suke nuna almahadi na hakika ɗin da kuma hadisan da suke wasu da yi ko sannan fasali na uku shine ya faɗi lokacin da almahadin zai bayyana amma shi da kanshi ya ya faɗi ne ba don ya da hakan ba yanzu kuma fahimta za mu ɗan tsora ko da muƙaddima alfasul sali fasali na uku na ɓangaren ta hakiki shine mauridul mu'allifi irin wato wuraren da shi kai shi mawallafi ya rika gangarawa na kwankwaɗo abin da ya kwankwaɗa ya rubuta littafin sa shi yake kira mauridul mu'allif wa yastamila ala al mabahis Sittaniya? wannan zai kunshi wasu bincike ga su kamar haka al awwal masadirul mu'allif al-asasiyya wal za mu ambata masadir sources nashi ko references nashi shi mawallafi Muhammad Bello na asasi wanda ya dogara da su da kuma wanda suke na far'i akwai na wanda ka iya cewa ginshiƙai akwai kuma rassa kullum mai bincike yana raba maraje nasu kamar kamar biyu reference naka akwai wanda suke ka dogara da su akwai kuma wanda suke kana da dan komawa zuwa gare ne ba lallai sai ka ɗauko wani ba cikin cikinsu ba to shi ya zamu ga irin wannan sannan imam hassan sani manhajin mu'allim fi kitabihi manhajin da ya bi wajen rubuta littafinsa wanda tsari ya bi wata hanya ya bi wajen wallafa littafinsa za mu gani mabhasi na uku shine kimatul kitabil ilmiya irin kimar da littafin da yake shi ta ilimi za mu ji na hudu shine al-ma'akhir alal kitabi irin abin da a iya cewa shi mawallafi nan wurin ya rubuta kaza da kaza ya rubuta da shi fi daidai wannan aiki ne na ɗan adam ba wani wanda zai wani abu ya gama wani ya zo ya ɗauki abin ba face sai ya ga wani abu da za a ce aiko da kaza ake da kaza ya fi kuna ganewa da kyau to shi kan shi Muhammad Bello shi littafin sa akwai abubuwan da za a iya kallo a ce ai da kaza ya ce ba kaza din ba sannan almanfasul khamis shine wasu nusakhil khatiyya wato irin kwafi kwafi da ya amfani da su ko kuma muka yi amfani da su wajen yin hakikin littafin nasa sai almanfasul akhir shine sadis manhaji fi tahqiq bima irin hanyar da na bi wajen haka ka littafin ka muqaddima da farko dai sai mu fara alfasul sani mawaridul muallif ko ina shi mawallafi ya kwankwado duk wani wanda zai rubutu a addinin musulunci birgewarsa yan uwa shine a ga cewa yana cewa malam wani ya ce kaza ko littafi kaza ya ce kaza amma kawai ka zauna kai ta labarin ka kawai kai ta ka kana surutu malamai suka daga littafin suka gama duwa su wannan magana kashe su ban maka kayan kana kana fahimtar ta yanzu magana almahadi da muke yi magana almahadi ya an gama ta wa mahaji na hakika za ka yi kama ganganin da kanka ba za ka iya ba waye ne almahadi wanda ake masa awar annabci din ko dai ka samu maganar malamai sun yi ko kuma a gan shi kamar yanzu ne yanzu nan da ya zo yi ka je ka fira da shi ko tun da zamanin waya ne ka ji me ya faɗi ko haka shi ne wannan masaja mauri daga ina shi shehu usmani ya kwankwaɓe rubuta littafinsa shine anan zamu ji kun gane da kyau muka ce wannan ya kunshi bincike ga sunan kamar haka na farko irin wato al'asasiya wal far'iya su makadir din masdar ɗinsa inda ya samu la shakka anna al-mu'allif rahimahullah qad awrada al-ayat al-qur'aniyya mustashidan biha ala mas'alatin aw muwadihan biha qadiyya wa in kana hadha qalilun bi nisbati lil ahadith na farko babu shakka shi shan muhammad bello allah ya masa rama ya kawo ayoyi na alkur'ani yana mai kafa hujja da su yanzu ma muka karanta ta ko ya ya take to ka gani istilahi da aya kenan yakan kawo ayoyi na alkur'ani ya kafa hujja da su akan wata matsala ko ya kare fito da ita karara a saboda wata kabiya din sai dai in ka bibi littafin za ka ga wannan kaɗan ne dangane da yadda ya ta kawo hadisai ma'ana bai kawo ayoyi da yawa kamar da ya kawo hadisai ba wannan masdar na farko qur'ani ne kana rubutu a musulunci to ana so ya zama cewa masdarinka na farko inda za ka rika kuma shine littafin Allah Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kun gane da kyau amma ka gama surutun ka da labarin ka kamar da yanzu littattafai ake yin su irin na labaran nan a yi a gama ba Allah ya ce ba annabi ya ce wannan sai kan sa cikin layi ta yoyi kawai irin labaran gizo da koke nan shi ke tun da ba aya ba hadisi an gane da kyau in dai bayani kake na addini amma bayani kake na wani abu na duniya binciken ka kake na wani abin da ya shafi rayuwar duniya wannan ila sai ka je ka ta kawo abin da za ka iya kawo muddin ne bai cika karo da abin da Allah da manzon sai ce ba wa samata kutumun kafiratun akhadha minha al-mu'allifu wa naqala anha sannan a gefe guda akwai littattafai masu yawa wanda shi mawallafi shi muhammad bello ya ciro wani abu daga cikin su aw ashara ilaiha ko ya nuni zuwa gare su dalla alaiha fi kitabihi ya nuni da su a cikin littafin nasa wa min masadirihi al-asasiyya manya manyan littafan da ya dogara da su su ne na farko a sunanul arba'a wannan sunanul arba'a za ce masu arba'a su ne za ka ce akwai wane akwai tirmidhi da sa'i sannan ibn maja cewa abu jawu waɗannan guda hudu su ne ake kira sunan arba'a sannan sai na biyu sunan bai haƙi ya yi amfani da sunan bai haƙi shi ma shi ma sunan ne da aka tattara suna ta manzo a cikinsa sai na uku shine al-musadar lil hakim shi ma littafin nan da imamul hakim ya tattara hadisai yake ganin ya yi bukari istidraki da su shi ma ya amfani da hadisan da ke cikinsa na hudu al-mu'jamul kabir li tabarani ya yi amfani da mu'jamul kabir da tabarani tabarani yana da mu'jamul kabir yana da kuma mu'jamul kabir al kabir din ya yi amfani da shi na biyar musnadud dailami ya yi amfani da musnad na imamu dailami kun san akwai muna da tsari na sahih akwai sunan sannan akwai masani sannan akwai musannafat kun gane da kyau wannan duk tsari ne na littafan da aka tattara maganar manzo cikin su ko ake ma sai ha shine ake sai bukhari sai muslim kun gane sunan sunan tirmidhi na sai abu kaza kaza sannan masanin a ce musnadu tayalisi musnadu tayalisi musnadu imamu ahmad kun gane musannafar kuma a ce musannaf abdurrazzaq kaza kaza su ma ka duk ake jiro su akwai ma'ajin mujamal kabir littabarani kun gane da kyau duk wannan littafai ne da malaman su yake suka tattara mana sunan banzo amma abin bakin ciki mutum waje sai tattara ce wanta kala da zai kwaso shirme na shi'a ba ka da marji sai su kulaini sai su wane ne tuti su wani kashani su waye shi duk su ne wani wanda za ka je ka karanta wannan ba shi ne bane sunan manzo duk an dawwana ta an tattara ta ka ɗauki musulun kawai na imam ahmad hadisi wajen dubu nawa ne cikin ka amma wancan duk ba su ishe shi ba ba zai karatu da su ba sai ya tafi domin magabata littafin ka a ɗauke shi a na da daraja da kima sai an ga kana rafaransu da waɗancan da suka ba amma ka yi rubutu ka gama irin yadda yanzu masu bincike nake shi na yanzu ka je conference ka yi risa ka je ka faifa ka gabatar ba aya ba hadisi ka je ka rubuta wata matsala ka yi littafi ko journal ko duk ka gama ba aya ba hadisi kuma wani kana bincike a bangaren addini wai kuma shine burgiya za ke so a nuna wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce ciro na ciro littattafan shi yanzu bai iya bincike ba Bincike shi irin na mazan jiya ne mazan yau sune a gama bayani ba aya ba hadisi ko na zo mu da zancen ka baya ba hadisi sai waye kai eh ka gama surutun ka mu babba kanan ba za mu yadda da shi ba to ka dubi shi Muhammad Bello za mu karanta za mu shiga littafin mu gani ba wani babba bane amma ji da ya amfani da waɗannan littattafan kuna ganewa da kyau ya yi amfani da sayyid ibn hibban ya yi amfani da musnadul haris bin usama akwai tarihi jimish libin asakir musnadul imamu ahmad fatahul bari libin hajarin al-asqalani su waɗannan sun zama references nashi na farko wanda ya dogara da su kun gane da kyau sai wa amma masajin far'iyya fahiya sauran kuma wasu littattafan da ya sake dubawa amma ba za a ɗauke su da kima da daraja irin waɗancan ba su ne ga sunan na farko alhawi lil fatawi lil imam suyudi kana alhawi lokacin da nake hakikin littafin nan na nemo shi dole sai da nemo shi kusan waɗannan wasu abubuwan a cikin kwaso su musamman magana cewa almahadi zai bayyana shekara kaza kun gane da sun? to shi imamul yadda malamai suke cewa malami ne a laburare mai gadin laburare wanda ya ba shi dama ya rubuce rubuce iri iri bai kallafa ma kai cewa sai magana mai inganci ko waka a komai kawai ya sa malamai suke cewa halibul layli kamar mai zuwa iccen dare mutum ya tafi zai yi ice cikin dare a da can da ake ice ya kusa ice ko na kauye. ai komai zai faso. kila ma bai sa ba har da maciji zai faso. sai eh, mana ai da dare ne ko ko haka malamai ke kira imamu suyuɗi yasa littafan san kana karatu sai kana komawa ana tantance maka ana tace maka dan wata maganar sai dai ka karanta ta ka bar nan kawai wata kuma ka ɗauka kai aiki da ita wata kuma ka jingine ta imamu suyuti wannan littafin nashi alhawi haka sunan nashi hawi wato abin da ya tattaro ba da yawa kira komai da shi ba abin da babu ci littafi ne shirge ana kiran shi alhawi lil fatawi lil imam suyuti وقد اعتمد المؤلف على هذا الكتاب اعتمادا كليا في الفصل الاول hakika shi mawallafi muhammad bello allah ya masa rahama ya dogara da wannan littafi na imamu suyudi dogaro cikakken dogaro a fasalin farko da ya yi inda ya ambato wannan nan da ayyar suka yi dawon mahajirci ko da ay al-suyudi kansa kitaban sammahu al-urf al-wardi fi mahdi al-urf al-wardi ko al-wardi wato wani su ya wari ko wani kitab ka san wasu malamin ta ce kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza ko ta cikin shi wari ya ce kitab ta ya masa suna yake al'ursul wardi fi akhbaril mahaifi kawai wato wannan wani wuri ne da za a yi bayanin yadda za a san labaran almahdi waye shi dan za ka sani ka karanta ya zama kamar wani wuri juna ka yadda za ka duka gane ga abin da za ka sani ko kuma wani wani fulawa wacce take mai ƙanshi wacce ke bayanin labaran almahdi haura da fihi a hadisul mahdi sahihaha wa da'ifaha shi imam suyuti ya tattaro hadisan da suke magana almahdi akan almahdi ingantattun su da masu raunin su ya rubuta shi shi ma shan muhammad bello da ya zo sai kwaso su sai sa cikin wannan littafi da shi kun gane da kyau shi yasa kana taƙi ya same ka wai buƙatar sai ka koma ka gano wannan magana ina ya samo ta ina ya ciro ta ya take da sake koma can tushe ta ga sun da shi ko shi ma wajen rubutu masu na kansa da gare sun yi kuskuren rubuta da imamu sudi wato littafin nasa ya yi amfani da shi da yawa wajen rubuta wannan fasali na farko ne har ma na ƙarshen nan da na gaya mana na biyu littafi cikin wanda suke alfar'iyya wa fiyatul ayan libni khalikan wani malami ne mai littafi wanda ke bayani akan tarihe tarihe tarihi yake bayani sunan shi kenan wafiyatul ayan sai na uku shine a fatuhati makiya libin arabi fatuhati makiya na babban malamin nan sufi wanda yake yana da maganganu shi ma wanda suke ba shi da kyau maganganun in za a kalle su a yi hukunci da su wani lokacin za ka ce ya yi nisa allah ya tsare mu su ma ya ɗauko su maganganun daga cikin littafin nasa sai na hudu shine al-muhadarat da nuruddin abu aliyu hassan bin mas'ud yusi shi ma wasu muhadarat ne ya tattaro ni shi wannan malamin mai suna nuruddin ya ciro wani abu daga cikin littafin sa ko wani muhadarat ɗin na biyar kifayatul muhtaj da shan ahmad baba shi ma ya ciro a ciki sai na shida bulghatul ghawas fil ikhwan إلى معدن الإخلاص في معرفة الإنسان لبن عرب shi ma littafi ibn arabi ne yasa za ka ji sunan ma dai gashi nan bulghatul ghawat to fil akhwan wani ina jin fil akhwan ne ko ikhwan jin hamza na kasa take kuskure ne fil ikhwan ila ma'adin al ikhlas ma'adin al fi arabi ya dauko shi kullum malamai suna cewa maure ba kwankwada yadda ka kwankwada abu ba fa dole ne ka ta da shi na jin ba kumance ni ba yasa ake cewa ka zaɓi malami kafin kai karatu in ka ce a ba komai ni za ne karatu na da ilimi ni kawai inda gaske faɗi zan ɗauka kuskuren shi in ban mashi yau za ka gobe za ka yi hakan jibi akwai wata kuskuren da ba za ka gane kuskuren ba ne saboda kana kwankwada kana sha kana sha kamar guba kamar daki ne yau ne ka sha kamar tsuke kamar ji ba kai komai ba gobe ka sha ka haihu bai maka komai ba dafe jirgin karshen ta in ka sha sai ya buga dafe ba haka dai yake ba ba haka malami wanda yake da matsala kana karatu shi yau zai bayani ka gane na gane wanda baka gane ba ka ban masa wata ran ka gane wata ran ana nan wata ran zai ma bayani da ba za ka gane ba shi yasa za ka kwankwaɗi ilimi ka kwankwada wurin da za a gaya maka abin da kai ma za ka nasu malaman mu Allah ya masu rahama a wancan lokaci littattafan da suka samu su ne a gaban su irin waɗannan shi yasa wani zai suke tasirantuwa da littattafan yanzu kamar shi bin arabi fi ne su shi musulman Allah ya masu rahama su shi abdullahi na gwandu su shi shan muhammad bello da muke magana kan shi littattafan da suka karanta kenan su ne a gaban su sai sa wani lokacin sai su yi wata magana ko wani bayani sai ka ga ya karkata zuwa gane abin da ya saba ma kitabu da sunna wani lokacin kuma yi magana da take daidai da sunna saboda matsala ta ne abin da ke gaban su ke karantawa da malaman da suke karatu a gaban su Allah ya sa mu gane littafi na karshe da zamu iya fadi tunda an nuna man lokaci shine wanda ya dauke sa a matsayin reference sanin ko su ne ga sunan kamar haka kutubu walidihi a shekh usman bin kodi wa khasatan allati allafa fi amr al-mahdi da tattaban mahaifinsa shekh usman bin kodi musamman waɗannan da ya wallafa su akan maganar al-mahdi ومن هذا الجنس كتابه تعذير الإخوان من ادعاء المهدية الموؤودة آخر zaman littafin nan nasa mai suna jan hankalin yan uwa dangane da wanda suke da'awar mahadiyanci ko wanda mahajiyancin da ake alƙawarin sa karshen zamani haka yi kira littafin wa kad naqala min hadhihi kitabi sai kathiran da awradahu fil fasl sani da yawa ya ciro daga cikin wannan littafi na babansa da musamman abin da ya saka cikin fasali na biyu fasali na biyu ba su ne hadisai ba ko da muka jiki? Wani wasu duk daga cikin wannan littafin babansa shi ma na kalto haka ake so in kai littafi ka ciro can ka ciro can kuma kai nuna inda ka ciro kar kai kar kai satar ilimi akwai sata wanda suke kai ilimi da malamai suke faɗi ka ɗauko maganar wani ka ki nuna ka ɗauko ka nuna kamar sata shi wannan ana kiranta sarka ilmiya haramun ce laifi ne ko ba gwanin ta ne in ka rubuta magana da ba ka ba to ka nuna inda ka ciro ta wannan shine ilimi wanda ake dogaro da shi ba nan za mu tsaya ambatan wato ainihin manya-manyan littafan da shi shan muhammad bello ya amfani da su wajen rubuta wancan littafi nashi alƙaunin muktasar fi amrin ismail mahdi muktasar da fatan abin da makaranta daidai allah ba mu lada abin da kuma ne kuskure allah gafarta Thank you. ta dai shi da kan shi ya ce wanka yi da soso da faru wanka na zai da yake kuma ba an kan jana ba ba hukunci shi ne zai kawai da biyuwa ya wanka a lokacin da ya kammala wankan jana ba ba ina wancan ba wankan jana ba ba ne wanka ne na jin daɗi da soso da faru shi ko wankan jana ba ba da soso da faru da su ba hukuncin sun kenan an sake ya ci nan nan sai ya je wanka ta. kuma da ne hanyar kamar da kudu muke faɗi Allah shi ne mai ko kuma shi ne masanin buƙatar dukkan bayansa ya san ɗaruran bayi kafin ma da wacce faru muna tawakkali da sunan kyakkyawawa da kuma zai sa madaukaka na biya ma bayansa bukatunsu daga cikin shi ne shugaban kasar Allah ya shi lafiya Allah ya karfafa kafadarsa Allah ya tashi ba Allah ya wani ya kare shi da lafiya Allah ya bashi ikon nauyin sauke nauyin da ke kansa da yan uwa masu neman bukata da shi wanda ya rubuto da ma da ba su rubuto ba masu bukatu zuwa ga Allah Allah ka fi musulunsu Allah ka biya musu bukatun su na ana kwaliya mana bukatun mu nan nafi don shari da tauna zuwa ga alkhairi ana tsaye mana al'amuran mu ana tsaye mana al'amuran mu ana tsaye mana al'amuran mu ba mai sauƙaƙe yi wani tsanani sai kai sai ne mai sauƙaƙe wa Allah ka sauƙaƙe mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ba qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun su da walhamdulillahi rabbil alamin tambaya ce to kai bayan kallon ko